na da shekara 1438 daidai da 26 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 24 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin muktasar al'ulu lil'ali da zafar wanda malam muhammad nasiru din al-albani ya rairaye shi daga asalin littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin zahabi Allah ya gafarta musu gabaɗinsu wannan littafi yana karantar da mu ne aƙidar musulunci dangane da tabbatar da cewa Allah ubangiji ya ɗaukaka akan dukkanin halittunsa kamar yadda alkur'ani ya tabbatar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi sallama da kuma maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu zamu tasha tashi a inda malam yake cewa a lambar gaba ta ainihin 111 ya ce an sufiyana kala kuntu inda rabi a tafna abi abdurrahman fasa'alahu rajulun faƙala arrahmanu alal arshi stawa kai fastawa faƙala alistiwa'u ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajib والسعال عنه بدعة وفي لفظ آخر صح عن ابن عيينة أنه قال سئل ربيعة كيف استوى فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق yace daga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri kenan Allah ya gafarta mishi babban malami daga cikin malaman tabi'ai sufyan ibn sa'id ibn masruq al-thawri ya rasu hijira da shekara 161 daga malaminsa babban malami daga cikin malaman fiqhun musulunci shine rabi'atu ibn abi abdurrahman wanda aka fi sani da suna rabi'atul ra'ayi wani babban malami ne daga cikin malaman su imamu malik wannan malami ya rasu hijar shekara 136 malami ne mutumin kirki bawan Allah ya shahara da halayen kirki kamar yawan karatun alkur'ani da sallar dare da kyauta da kuma kasancewar shi baya karban komai a hannun kowa ya dogara da abin da Allah ya bashi na ainihin wato halaliyarsa wannan malami eh, rabi'atul ra'ayi ana ce mishi rabi'atul ra'ayi ne saboda a ɗabi'arsa a lokacin idan aka tambaye shi magana bai da hadisi a kanta sai ce ni ina ganin kaza a fi ra'ayi kaza ko ana ara kaza shi ne suka same suna lakabi cewa Rabi'atun ra'ayi malar rabi'atu mai cewa a ganina da malamai a wannan zamanin suna kyamar haka din wasu inda ba su da hadifi, sam ba sa fatawa sai su ce kawai ba su sani ba sai zama shi yana da ƙarfin halin ya ba da fatawa gwargwadon fahimtarsa da sauransu Allah ya gafarta musu wannan mutumi mai suna sufiyanu ibn sa'id al ya ce ina zaune aka tambayi malar rabi'atu dan abi abdurrahman aka ce da shi Allah shi gafarta malam arrahmanu alal al Allah ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshi. Kai kaifa yaya ya daidaita tambaya kenan faƙala sai ce alistiwa'u ghairu majhuli abin da ake ma daidaituwa a larabci ba abu ne da za a ce ba a san shi ba wal kaifu ghairu ma'qul amma a ce yaya na Allah yake to wannan abu ne da hankali ba zai dauka ba ba ruwanka matsayinka na musulmi ka ce sai ka san yaya Allah ya daidaita wal imanu bihi wajibun a matsayinka na musulmi abinda qur'ani ya faɗa cewa ar-rahmanu alal arshi stawa wajibi ne kai imani da shi wasu'alu anhu bid'a ka dinga tambaya kana cewa to yaya ne daidaituwa yaya za a ce ya daidaita ya za a ce wata halitta ta dauke da Allah ai kaza ai kaza ce duk wannan bid'a bid'a ce a cikin aqida saboda mutanen da suke wato sune al'ummar kwaikwayo jirul qudwa sahabbai ba su taɓa yin wannan tambayar ba malaman farko sahabbai ba su taɓa yin wannan tambayar ba da haka tun da haka ya wadace su a addinance da manzo Allah ya karantar da su ar-rahman alal arshi stawa suka gamsu suka amshi wannan karatun a dunkule haka ba su nemi irin wannan bayanai na dalla-dalla da mutane yanzu suke nema ba ko wanda yake son tsira sai tsaya iyana Da tsaya iya abin da ya ishi annabi da bauta wa Allah to inda kai musulmi na kwarai ya kamata ya ishi ka da haka tambaya akan kai fastawa wannan bid'a ce wa fi lafzin akhar a wani lafazin daban aka ce saha al ibn uyayna mala yace ya inganta daga ibn uyayna shi ma wannan lafazin qala yace ila rabi'atu kai fastawa an tambayi wato sufyan dan uyayna ne kenan wannan lafazin na biyu ya ce an tambayi rabi'atu aka ce kai fastawa ya ya daidaita faƙala ya ce alistuwa ugairu majhulin istiwa ide da aka faɗa ba a san ko ba a jahilce shi ba wa wal kaifu ghairu ma'qulin cewa kuma kaifa to wannan kuma ba a san ya yake wa min Allahi risala Allah ubangiji shine ya aiko wannan saƙon. Wa'alar rasulil Bala. shi kuma manzo Allah abin da ke kan shi ya isar da sakon kuma ya isar? wa alaina tasdiq mu kuma musulmai abin da ke kan mu shine mu gaskata kar mu dinga tambaya muna challenge, muna kawo wato abin nan kalubale akan cewa kaza ba mu yadda ba kawai saboda ya saba wa fahimtar mu ko abin da muka taso muka ji ana faɗa a garuruwan mu ko abin da malaman mu suka ɗaura mu akai ko dan ba mu taba jin abu irin haka ba ko dan yafi karfin hankalin mu duk wannan ba hujja bane Allah ne ya aiko manzon Allah ya isar abin da yake akan kai musulmi sai ka yarda kawai wanda duk haka ya zauna lafiya wanda kuma yake ganin ba zai haka ba to lalle babu shakka yana cikin hadari mummuna na asarar tauhidinsa ko imaninsa ko ya bace ko ya lalace Allah ya zare shi mala albani ya taliki yake cewa saqahul musannifu bi isnadihi almuttasilu ila sufyan wa huwa ath malan ainihin wato az-zahabi ya kwararo wannan riwaya da isnadin ta cikakke a shafi na 97 na asalin littafin kenan zuwa zuwa ga sufyan wa huwa ath shine sufyan ath wancan na farkon kenan wannan na biyu kuma zuwa ga Sufyan ibn Uyayna mu kiyaye wa huwa sahihu kuma wancan ya inganta wa akhrajahu lalaka'i fi sunna al-imam hibatullahi lalaka'i har ila ya fitar da wannan riwaya a cikin kitabus sunna a cikin ainihin takadda ta 92 fuska ta daya bi isnadin akhara an ibn Uyayna da isnadi daban daga ibn Uyayna qala ibn uyana yace su ila rabi'atu ila akhiri an tambayi rabi'a ila akhiri alhadith wa qala shaykh alislam ibn taymiya ibn taymiya Allah ya gafarta mishi a cikin littafin fil hamawiyya a cikin al hamawiyyatul kubra shafi na ainihin takwas yace rawahu al bi isnadin kullihim a'immatun thiqatu ya ruwaito shi shi al'imamu abubakar al-khallal ya ruwaito wannan da isnadi wanda yake malaman da ke ciki gaba ɗayansu limamai ne a mintattu ma'ana riwaya ta tabbata kenan daga manyan malamai Sufiyanu ibn uyayna da kuma Sufiyanu al-thawri dukkaninsu ta tabbata da gare su Allah ya gafarta musu simala yace an hammadin ibn zaidin qala sami'tu ayyuba as-sakhtiyani wa dhakara mutazila malam hamadu ɗan zaid ya ce na ji ayyubu sakhtiyani yana ba da labari yana magana wadda karar ma'otazira bayan da ya ambaci ma'otazira ayyubu sakhtiyani sunan shi abubakar ayyub ibn abi tamima babban malami ne daga cikin tabi'ai daga cikin ainihin wato a ƙananan tabi'ai ya rasu jihar shekara 131 bawan Allah ne mutumin kirki mai yawan sallah da yawan kuka a sallarsa ya ga Anas dan Malik ido da ido amma bai samu halin riwaya daga gare shi ba akwai hadisan Ayyubu Sakhtiyani a dukkanin littafan kutubu sita al-ummahat Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Sa'i da Ibn Majah babban malami ne Allah ya gafarta mishi wannan malami da yake magana akan mu'tazila wa qala sai ya yace innama madarul qaumi ala an ya ƙulu laisa fi sama'i ya ce duk abinda 'yan mu'tazila ɗin suke faɗa ƙoƙarinsu su su ƙareta cewa babu komai so suke su ce babu komai a sama babu ubangiji a sama ƙoƙarin suke su ƙareta samu ubangiji a sama shi sa suke ta ƙareta ayoyin da suka ce akwai ubangiji a sama malam ya ce wa haga isnadun kashamsi wuduhar? isnadin wannan riwaya zuwa ga ayyubu sakhtiyani wanda zaka shi a cikin asalin littafin tunda anan malam ya goge shi ya ce wannan isnadi a fili yake wajen inganci kamar rana wa kalistuwanati thubutan ko kuma kace kamar dirka fila irin wanda yake sakawa a tukar gini wajen karfin shi yadda kasan dirka an sayyidi ahalin basara wa alimihi daga babban jagora a mutanen ƙasar basara da kuma malamin ƙasar basara shi wannan wato ayyubu kenan ibn abi tamimata as-sakhtiyani hadithu muqatilin muqatil ibn hayyan an dhahak fi qawlihi ta'ala sai riwayar muqatil ibn hayyana abu bistab annabati kenan a muqatil ya rasu jihar shekara 150 shekara ɗaya suka rasu da imam abu hanifa yace daga Bahak Bahak anan a zahiri Dahak ibn usmana al-Madini shine malamin da ke dabakar da yake dabakar malaman su muqatil ibn Hayyan daga cikin malaman sunna shine bahak ibn Uthman al wanda shi kuma Dahaku ya rasu ne a hijira da shekara 180 insha Allah ɗaya daga cikin manyan ɗaliban Imam Malik daga cikin na farko-farkon ɗaliban makarantar maluku ya ce ma ya fi ƙauli ta'ala yana fassara faɗin Allah da yake cewa ma ya kunu min thalathatin illa huwa Rabi'u, babu wani taro da mutum uku za su yi illa huwa rabi'uhum sai Allah Ubangiji ya kasance shi ne na hudunsu za ga ai 'yan bid'a suna kafa hujja da irin wannan ayar akan cewa ya Allah yana ko'ina bari ka ji fassarar malaman farko akan aya dama mu kullum abin da muke ta gogoriyo a kai mutane su daina fassara Alƙur'ani da hadithi da fassararsu shi kan shi yin haka bid'a ne kuma duk wanda yake akan haka babu shakka baya kan alal jadda ta ahli sunna da ko qur'ani da ko hadisi amma ya fassara da fassarar kanshi ko fassarar malaman baya wannan bata ce ba sunna ba ce akwai mutane da dama ce kansu da suna alu sunna amma akan wannan suke babu shakka in bid'a ne shi za ka same su da bidiyoyi da yawa a cikin sunna da suke idiyayi hatta a cikin kungiyoyin ahlus sunna waɗanda ba su ƙayyade kansu wajen kafa hujja da mazhabin salaf ba za ka same su da bidiyoyi ƙur'ani da hadisi wannan kadai bai isa ba sai akan fassarar magabata domin manzon Allah ne da kanshi da yago bayani alayhi salatu wassalam da yace al'umma shi za ta rabu gida gida har gida 73 ɗaya ce kadai za ta tsira daga cikin su zaka ce ya rasulullahi suwaye yace abinda nake akai a yau ni da sahabbaina ma'ana qur'ani da hadisi da irin fassarar da su suka mushkila to idan wani ya zo daga baya ɗauki ƙwar'ani da hadisi zai iya kawo mai duk fassarar da ya ga dama fassarar shi kan shi in ba fassarar waɗancan ba shi za ka ga duk wata bid'a da wani ke yi yana iya ɗauko mata aya ko hadifi ingantacce ya iya goyon bayanta amma ina za a tirke shi a sa shi a kwana ina ka ce kawo wani daga cikin malaman farko da ya fassara ta haka babu shakka ba zai samu dan da dika ai qur'ani ya ce فبفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ai wannan ayar hujja ce akan halascin maulidi ko addinantar da maulidi kaga yanzu ya fassara qur'ani ne da fassara shi sai a ce Allah shiga ta malam ka faɗa mana wanda ya gabace ka daga cikin malaman farko akan wannan fassara malaman farko iyakar time limit ɗinsa shine shekara 300 da farkon musulunci duk wanda ya wuce nan baya cikin malaman farko sai dai in ya bi tafarkin su a riskar da shi da su a wajen tafarki banda zamani hasi ibn taymiya ba sa cikin malaman farko musamman wannan gaba su eh, ibn abdul bari duk ba su cikin malaman farko aka ce malaman farko sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina sai a saka borderline waɗannan su ne malaman farko da aka haka ce ka kawo fassara wani daga cikin malam farko su za a fara nema sai in ba a samu ba sai a nemi wani wanda a tarihance ya inganta cewa eh wane kana alal jadda yana kan tafarki madaidaici irin nasu to anan a iya karban maganarsa ina fata mun gane wannan kaga idan dan dariƙa ya fassara wannan za a iya kama shi ne kawai idan an nemi ya kawo wannan hujja ba zai samu haka ɗan shi'a zai dinga ɗauko maka hadisai umumat yana nuna cewa wannan hadisan suna goyon bayan aƙidarsa amma ba zai samu malaman farko sun fassara hadisan yadda yake fassara su ba hatta su kansu ahlul baiti da yake tutiyar bin su da goyon bayan su sun ruwaito hadisai akan falalar kansu ba su fassara su yadda ya sha suke fassara su misali sai na da ruwayoyi da dama da manzo Allah ya faɗa mishi falala mutanen gidan sa da riwaya da manzo Allah ya faɗi falalarsu amma ba su fassara falalar na akan cewa dole dole su suke da mulki ba ba su fassara haka ba hakan ka ɗauki ɗan boko haram idan ya ɗauko ƙur'ani zai ɗauko shi da zafin shi kawai ce a nasi to amma malaman farko ba ka suka fassara ba ko da yana tutiyar cewa nasi yake da shi za ka tara ba ka suka fassara shi ba kuma za ka tara duk wani ɗan bid'a a cikin abin da yake yin hujja da shi in aka kuma fasara malam farko za a tara abin baya goyon bayan shi ne kamar babu wanda suka kai wannan shashanci na maka bayan shi'a galibin hadisan da suke hujja da su za ka iya mayan musu da su su zama hujja a kansu ko da ba su inganta ba alafar da sai Hajiya za ka same su da haka dan shi'a zai ce maka ai ga hadithi manzo Allah ya ce farkon wanda zai bata al'amarin musulunci wani mutum ne a cikin banu umayya ana ce mashi yanzu to hadisin dai bai inganta ba to a ɗauka ma ya inganta yanzu wannan hujja ce against ɗan shi saboda shi kuma yana cewa ne addini ya ɓaci ne tiran da annabi ya rasu sannan gashi ya ce daga annabi annabi ya ce addini zai ɓaci ne in wani mai suna yazid ya hau yazid kuma ya hau ne shekara ta 60 wannan na nufin duk wanda suke mulki baya har zuwa farko can duk suna kan abin da annabi ce addini ba zai ɓaci ba suna kan addini wanda bai ɓaci ba kenan kaga a cikin hujja shi mai rauni in kai ce bari ka karɓa tasliman da daliyar za ka iya maimai da martani to haka duk yan bidiyar su sai za ka ga wannan hadisin wannan asarin zai mai da martani ga fassarar da waɗannan suke yi da haka jama'a kafin mu karasa wannan zancen nasiha ga kaina da sauran yan uwa musamman mu da muke cewa mu ahlus sunna mu ji tsoron Allah mu daina kyamata hadisai da fassarorin malaman magabata saboda ba mu san su ba ko kuma saboda ba mu muka faɗa ba ko dan wanda ya faɗa ba dan kungiyar mu bane yanzu izala jos kaduna izala salafiya gari kaza salafiya gari kaza ga sunan iri daban-daban amma sai ga duk waɗannan kungiyoyin da suke cewa su ƴan ahlus sunna ne akwai da dama daga cikinsu masoya zuciya waɗanda ba sa bin gaskiyar da ba ta fito daga bakinsu ko bakin malamin da suke da shi ba wannan daga cikin mazahir na bid'a da mazahir na guluwi a cikin addini shine ɗaukan wani malami cewa ya san komai ya karantar da komai duk abin da bai faɗa ko ya karantar ba duk wanda ya faɗa kawai za a ce shirme ne ai mu da muka zauna a gaba abakar gumi mu da muka tafsirin Jafar Mahmud Adam mu za a gaya wa tafsiri babu wani malami da yake gama aikin da Allah ya sa malamai su sai dai iya abin da ya shuɗe idan wani ya zo shi kuma ya dasa a nan in wani ya dasa a nan haka dai haka dai har Allah ya tashi bayi a ranar kiyama da haka kowane malami za a girmama shi ne a bashi daraja a mutunta shi da gwargwadon girma da daraja da mutunta wadda yake wa gaskiya idan aka san shafa mai gaskiya rinda ya kuskure sai a bashi uzurin ɗan adanci ko gazawa ko mantuwa gwargwadon hali in kuma dama aka san shafa ɗaya mai kyamata gaskiya to ba da alfarmar wannan uzurin tun asali randa diriye ko ta katobara za a hukunta shi da cewa dama ɗan katobara ne ina fata mun gano da kyau zama wannan da abubuwa ne sanannu a gun malamai amma da asafi shadi a kasashen mu ba haka ake yanzu aka ji me ya kai mutum a ce kowa na alu sunna amma kuma ana cin didigin juna ana so a gazawa juna kamata yin musulmi musamman alu sunna ya zama yana da san ya ga ɗan uwan shi alu sunna ya tabbata akan gaskiya ya mai nasiha ya ɗora shi akan daidai ba wai Allah Allah yake ga wani ya faɗi ya fita da shi daga sunna ya kure shi daga salafiya ya kore shi ya ce ai ba ahli sunna bane wannan duka tafarki ne na yan bid'a yan ainihin wato khawarija masu kokarin fitar da mutane daga cikin addinin Allah Allah ya tsare mu a takeice malam yace da aka tambayi malam ainihin Bahaku ibnu Usman al-Madini game da huwa ala eh, huwa ma yakunu min najwa thalathatin ina ma'ana wannan waje yace huwa ala arshihi wa ilmuhu ma'ahu Allah subhanahu wa ta'ala yana kan al'arshinsa amma yana tare da masu ganawa su ko su hudu ko su biyar ko ƙasa da haka ko sama da haka Allah maɗaukakin sarki na tare da su tare da iliminsa wa fi lafdin huwa fawqa al'arshi wa ilmuhu ma'ahu shi Allah yana saman al'arshi amma ilimin Allah yana tare da su wa fi lafdin huwa fawqa al'arshi wa ilmuhu ma'ahum aina ma kanu Allah yana tare da su da iliminsa alhalin zatin sana kan al'arshi duk inda suke Allah tare da su wannan ainihin riwaya kenan malam yace akhrajahu abu ahmad al wa abu abdullah ibn batta wa abu umara ibn abdul bi asani da jayyida waɗannan malamai al abu ahmad abu Abdullahi ibn da kuma malam abu umar ibnu abdulbarri al-namari hafizul maghrib malamin kasar yamma malamin mutumin kasar andalus duk wannan malamai sun fitar da wannan riwaya wa muqatilun thiqatun imamun yace muqatil dinnan ibnu hayyan thiqatun imamun amintacce ne kuma jagora ne a cikin ilimi qult ni albani sai na ce wa akhrajahu lalaka'i aidan har ila yau malam hibatullahi lalaka'i ya fita da wannan riwaya a warka ta 92 fuska ta biyu wa ghairuhu shi da waninsa kama ya ati bi raqam al-thamin wal 20 ba'da al-mi'a zaka ji wannan ƙarin irin riwaya a lamba ta 128 wa an sadaqata qala sami'tu sulaiman at-taymi yaqulu law su'iltu ayna Allah la qultu fi as-sama' yace ji malam sulaiman ibnu darkhan abul mu'tamir at-tamimi wannan malami babban malami ne daga cikin malaman musulunci yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita Allah ya gafarta mishi yace da za a tambaye shi a ce ina Allah yake zan ce Allah yana sama Sulaimanu malai ce Sulaimanu dan Farhan min a'immati ahlil basarati ilman wa amala. wato yana bayyana maka matsayinsu ne dan ka san ba maganganu ne kawai na gama garin mutane ba maganganu ne na malamai daga cikin malaman musulunci ko muna ambatan tarihin shekarun mutuwarsu don kasancewa sun shiga cikin wannan karabkar da manzan Allah ya musu shaidar cewa mutanen kirki mafiya alkhairi ne khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum duk waɗanda ake ambata sun shiga cikin wannan karabkar za a zo kuma ambaci na baya waɗanda suka bi musu akan wannan daga baya baya baya ne aka baka samu batattu da yan bid'a da masu ainihin shubha mu'tazila da makamantansu da jahmiya suka kawo waɗannan bidiyoyi mu kuma yanzu suka waye gari kamar su ne gaskiya duk malaman ƙasar nan musamman na ɗari ɗariƙu da sufaye da har ma malamai wasu a cikin gidan izala suna da aƙidar cewa Allah yana ko'ina in ka ce Allah yana sama suna jin ishma'izuna hankalinsu yana tashi kowa na da tarihin irin rigimar da aka yi da babban malami marigayi malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta mashi yadda 'yan ɗarika a ƙasar Maiduguri da ƙasar Kano suka yi gayyatsiya arna idi suka tam da ƙayar baya cewa lalle lalle sai an hana shi faɗan cewa Allah yana sama aka yi ta rigingimu aka je har gidan sarkin Kano suka kasa faɗan komai kafin ma a gama muƙabala sun gama burgita wannan sanannen abu ne a cikin tarihi Allah ya tsare mala ya ci gaba da cewa qultu ni ku sai na ce akhrajahu lalaka'i wa sadaqatu hadha huwa ibn al-muntasir abu shu'ba ash-shu'bani ash-sha'bani qala abu zur'a la ba'sa bihi kama fil wa ta'dil yace Allah ya fitara ila yau kuma sadaka da aka ce an sadaka shine sadaka ibn al-muntasir abu shu'ba ash-sha'bani wannan mutumi abu zur'ata arrazi a cikin kitabun jarh wa ya yace la ba'sa bi bai da matsala wasairu rijalihi thiqatu sauran mazajen da ke cikin isnadin wannan athari amintattu ne wa allaqahu al-bukhari fi khalqi af'al al-ibad al-imam abu abdullahi al-bukhari mai as-sahih Allah ya gafarta mishi al-tafin khalqu af'al al-ibad halitta ayyukan bayi raddi ne ga mu'tazila da qadariyya masu ƙaryata ƙaddara. malam bukhari ya tafi ire-iren waɗannan ƙanana waɗanda ya yi su khalqu af'alil ibad juz'ul qira'ati khalfal imam juz'u raf'i yadaini fi salati al-adabul mufrad suna nan da yawa littattafai ne ƙanana haka masu fa'ida kwarai a jaza'u to a cikin littafin khalqu af'alil ibadi bukhari ya kawo wannan riwaya mu'allaqan malam yace an عبد الرحمن ابن محمد بن Habib بن abi حبيب an أبيه an جده daga عبد ɗan muhammadu ɗan habibu wannan abdurrahman ya ce daga baban shi shine muhammadu ɗan habibu kenan shi kuma habibun muhammadu ɗan habibu ya ce shi kuma daga kakan shi shine habibu ɗan abu habib shine ma'ana an abihi an jaddihi qala shi wannan habibu buna abi ne ya ce shahidtu khalid buna abdullahi al-qasari ina wurin na shaida wata kissa ta khalid Ibnu abdullahi kasar gwamna ne na ƙasar iraki a zamanin halifa daga cikin halifofi na banu umayya shine ainihin hishamu dan abdulmalik wannan gwamna ya kasance daga cikin sarakuna wanda suke kamar da hajjaju yake da arifu min watunkin yana da abubuwa na kirki yana da na banza yana da barna yana da gaskiya da kasan mafi yawan sarakuna innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alu wa khatabahum biwasita wannan malami mai suna a wannan gwamna Khalid dan Abdullahi Kasari yayi huduba ranar idin babban layya babbar sallah yayi huduba a garin Wasit wani gari ne da yanzu haka ƙasar Iraki yake a cikin hudu ba ta sai yake cewa ya ayyuhan nasu dahu taqabbalallahu minkum dama na daga cikin sunna limani ma'ana liman shugaba asali a musulunci shugaba shine liman shine alkali shine executive power da komai to idan abubuwa suka mishi yawa babu laifi ya wakilta wasu su zama suna yin wasu ayyuka a sa alkali a sa limami da sauransu don aiki sun masa yawa amma ba wai irin yadda ake yanzu a ce sarki jahili fitik da haka ba zai iya limanci ba ba zai iya alƙalanci ba dole sai dai a ba wanda ya iya wannan asali karkacewa ne daga manhaji aini na malaman farko da al'ummar farko wannan sarki gwamna ne shine liman ne gwamna to kamar yadda muka sani a sunnance dama ba a yanka layya sai sarki ko shugaba ko wanda shugaba ya wakilta ya yanka nashi kuma dama za a tafi da nashi ne filin idi a yanka don kowa ya gani kuma don a yi sadaka da nama ba za a yanka ne kawai a sako shi a baru a dawo da shi wannan daga cikin usul na ruwa ina fata mun gane wannan sai a samu talakawa da san musu tunda dai zai yali ban ya zama wannan ne kadai rago shi ala ayi hali idan liman ba yi da shi ba cewa aka liman ya je ya yi bara ya wulakanta kanshi ya nemi kaza ko ya ci bashi ba sai ya je ya sallah haka da sallah ya ce ya jama'a ni ban samu halin yin layya ba da haka kowa ya je ya yi abun shi ya tabbata a tarihi irin haka ya faru da sarkin kano daga cikin sarakunan ainihin fulani sarki na farko shine abdullahi kenan wata sallah haka ta faru gare shi ba yi da ragon layya da ya gama hudubar sallah sai ce to jama'a kowa ya je yanka ragon shi na bashi izini ni wannan shekara Allah bai bani hali ba sai mutane suka je suke ta kawo mashi kyautar raguna ya ce a mai da kowa ragon shi ni ban faɗa da kawo kyautar ragon kowa hakimai da masu kuɗi da attajirai da sirkai da masu neman kwangila da alfarma suke ta kawo ragun haka ake akwai ministan da ya ba da labarin cewa yana minista sai a kawo mashi rago ya fi guda 400 kamar za a buɗe kasuwar raguna ana gobe sallah guda 400 kama. ya ce sai ya so a yasa aka musu label kowane aka mashi lamba kawai aka yi rapid drop kowane ma'aikaci zai ɗauki ƙwaya ɗaya a ma'aikatar har da shi kanshi na da gaskin adalcin da yi wa shi kuma kwaya ɗaya nan ba zaɓa za ka yi kawai ka je ka darje ba tun da kimar su da girman su da darajar su ba ta yi bayi in da abin da ka ɗauko a rafin duro ɗin nan kawai sai a je a duba corresponding number a jikin kawar ragon ne naka kawai da haka wasu masinjoji ma sun ɗauki ragunan da suka fi na directors ya ce kowa ɗaya za a bashi abin da ya saura kuma ya ce a je a kaimawa na a kaimawa na a kaimawa na wasu talakawar da ya san ba su samu ya ce don dukkanmu muna da kuɗin siyan raguna kuma ba don Allah yake ba mu da ya sauka daga minista ce ba ƙara kawo mushi ba ƙara ba yanzu ka da wani mukami ran da aka ce ba da ɗinka ya ke kai ba kamar sani ba amma sai a cika jaridu da taya ka abin nan farin ciki da murna wai Allah ya zagar da na haihuwa ka kawai na ka samu wannan a cikin addinin addinin abin nan kiristoci amma ran da ka sauka ba wanda zai ƙara bayarwa saboda ba dan Allah bane wayaka the same minister ya bada labari ku je kan littafin wannan gwamnan ya rafa shi ba da wannan labaran a littafin shi accidental public servant tarihin aikin da ya ma gwamnati ya ce da ya sauka daga minista sai da ya fara tunanin koyon shi ta lalace ne Dan da a ranar sai receiving text message sama da 500 kira kuma ba iyaka amma ya ga ya kwana ya wuni ya kwana ya wuni ba wanda ya kira shi ba wanda ya mai basirci sai ba yara ya ce zai su bincika ko ta lalace ne kawai fa daga ya sauka daga minista to mutane suna da nifaka a cikin ayyukansu almuhim idan ba ka da rago a matsayinka na liman shi kenan ba dole ba ne in ba ka da shi ta hau kan wanda yake da shi in ba ka da shi annabi ya riga yanka mara dinka haka ya ce to wannan sarki da ya zo ya gama hudu ba sai ya ce ya ku jama'a kowa ya je ya layyasa, fa inni mudahhin bil ja'ad ibn dirham ni ba ni da ragon layya amma ga wani zindiki Allah ya huwace mun shi zan yanka shi ba wai zai yanka ya je ya ci ba zai yanka shi kenan ya mushi hukunci kuma symbolic yanka da ake yi na aga cewa an zubar da jini kowa ya je zubar da nashi to ya ya dauki wannan matsayin da haka aka sa kaddi yan hizba suka danne shi sarki ya gagara ma abin banza wuka a wuya yanka shi a filin idi kwarai kwa aka tsaye mai da haddi wani ya shahad azaba kuma qa'ifatu min al-mu'minin ke wannan ja'adu dan dirham kenan zai kara mana bayani akan shi za mu ji wane ne shi wani zindiki ne jama'a fa innahu sarkin ce fa innahu dan wannan mutumi al-ja'ad ibn dirham za'ama anna allaha lam yattakhid ibrahima khalila ya ce ƙarya ne wai Allah bai riki ibrahimu khalilu ba yayi ta'awili dan abin da suke cewa a aƙida su shine Ƙauna ba za a ce Allah yana so ba saboda wai so wani infial ne na zuciya zuciya ce take yin so to kenan Allah ma na da zuciya ɗin ta adam sai ce ba zai yi ba da haka ƙarya ne Allah baya kauna tare cewa Allah ya rikan shi bai faɗa su kuma suna ganin in suka kore kamar sun tsarkake Allah ne sai su karyata Allah da nufin tsarkake Allah kamar da suke karyata manzan Allah da nufin girmama manzan Allah haka yin ɗariƙa suke manzan Allah ya faɗa abu bai musu ba sai su karyata sai su ce kuma hakan girmamawa ne mu musulmi da muke tabbatawa su ce ba ma girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga zalunci wani kan wani Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya faɗi magana ta tabbata a isnadance scientific ta tabbata dan dariƙa sai shafa idan shi to kai ce ƙarya ne sai kuma ya ce wahabiya ne saboda ba sa ƙaunar manzan Allah su suka kiro wannan magana kaga ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam laifi ne mai zaman kanshi da kai ka wuta ta'awili laifi ne mai zaman kanshi yi wa musulmai ƙazafi laifi ne mai zaman kanshi Allah ya tsare jamu dan dirham za'adu eh, dan dirham ya ce wai sam shi bai yadda a ce Allah ya riki wani masoyi ba walam yukallim Musa Kalima kuma suka ce sam yace sam Allah bai magana da nan Musa ba Allah baya magana su a wurin su dan magana sauti ne da yake tasowa daga ainihin jujjuyawan gaɓoɓin da ake ce ma ainihin wato a abin nan a ba'il nutuk su ne eh, da ake ce musu da ingilishi Eh, abin eh, organs of speech to kuma haka na nufin Allah yana magana kenan irin mutane suke magana wato ɗauka abu suke su kudanta a kan kansu sun manta cewa laisa ka mithlihi shay'un aya guda ce da kuma faɗin Allah wa huwa samiul basir kuma mutane ma a cikin su akwai mai ji akwai mai gani kusan kowane gama magarin mutum yana ji yana gani amma kuma Allah ya ce laisa ka mithlihi shay'un kenan ji da ganin Allah ba irin ji da ganin halittu bane don sai da ya kore makan shi mithlu sannan ya tabbatar da waɗannan haka duk wata siffa ta Allah ko da ka ji sunan yayi iri ɗaya da ta ɗan adam to da dai fau fau fau sam ba iri ɗaya ba don ka fahimci wannan sai hankalinka ya kwanta karka damu don ka ji an ce Allah yana kauna Allah yana ainihin wato magana su su karkata su ce ah, ba kauna ba ba ƙauna ba ne yarda ce sun manta kuma mutane ma suna yarda in an ce ainihin wato Allah yana abin nan saukowa sai a ikon shi ne ke saukowa irin wannan mangaru duk ba su dace da musulmi ba Ta'alallahu amma ya qulu ja'adu uluwan kabira yace Allah ubangiji ya ɗaukaka ya fi karfin wannan magana banza da ja'ad dan dirham yake fada fa nazala thumma nazala sannan sarki ya sauko daga kan mumbari fa zabahu shikenan aka kwata mishi da wannan da wannan mutumi kawai yanka shi yanka shi daga ana yanka rago shi ke kult ni malam zahabi kenan na ce wal jahamiyatu wal mu'tazila kulu bi jahamiya da mu'tazila suna faɗan irin wannan zancen wa tuharrifu nassat tanzil fi dhalika suna murɗe ma'anar abinda Allah ya saukar dan tabbatar da wannan baka a su idan ka ce jahamiya jama'a a yanzu ba mu da wakili ga jahamiya a Najeriya irin ɗahir goci da shahu sani dan dan Najeriya wani lokaci kamar kaza ne bai san alhamdu sai an dinga faɗin suna keke da keke jama'a babu bajahami a Najeriya irinsu masu wakiltar jahamanci dan mai jahamanci su ne magoya bayan jahamu ɗan safwan wanda ke ƙaryata siffofin Allah alkhabariya magana ji gani dariya Allah murmushin Allah fushin Allah yarda Allah soyayyar Allah hannun Allah da ire-iren waɗannan dukkaninsu jami'an safwan gaba ɗaya ya ce sam ƙarya ne to masu bin shi zuwa ke ce ma aljahamiyatu jahamiya ai atba'u jaham bin safwan to zaka tara ba dole ne mutanenka na garinka ko na zamaninka su kira kansu da wannan sunan ba amma ana gane ƙungiyoyi ne da irin ayyukansu babu shakka a Najeriya babu wanda ke furta cewa shi ba jami kamar da su waɗannan jahamawan ai ba sa cewa su jahamawa ne cewa suke su ahlus sunna yanzu ko yan shi'a cewa suke su ahlus sunna ne wawayen cikin sai suke cewa kansu yan shi'a amma zindikan da suke shi'a da gaske irin su tijani samawi littafin shi mai ce a shiatu hum ahlus sunna tijani samawi wani zindikin mutumin kasar Morocco to ire-iren waɗannan wannan nasu da aka kama shi wannan ibrahim ba zagen nan ya daɗe yana wannan sutan cewa su alu suna ne su malikiya ne sai da abu ya gama bayyana sannan suka yi da kira su suna shi'a haka misali in ka ɗauki khawarija jasu waɗannan su shekau yan boko haram cewa suke su ne ma salafiya saboda ganganci cewa suke wai su ne salafiya bayan ga malaman salafiya nan a duniya kakaf tun da da yanzu sun yi bara'a da abin da suke akwai. to wa fassara addinin salafiya kenan su waɗannan jahilan na cikin bisa? duk malaman salafiya da aka sani a zamanin nan da zamanin baya ba su yadda da irin tafarkin da su Muhammad Yusuf suka dauka na daukan makami da kashe musulmai ba ka dauka misali tun daga Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim Muhammad ibn Abdul Wahhab a wannan zamanin kuma malamai irin su Bin Bas irin su Albani irin su Uthaymeen irin su Salihul Jabran irin su Fawzanul Fawzan wannan alal mustawa duwali kenan lokali kuma ka ɗauki malamai irin su abubakar gumi irin su malam jafar mahmud adam irin su malam albani muhammad awwal waɗannan duk sun shuɗe allah ya gafarta musu da irin malaman da suke raye a yanzu irin su dr sani umar rijiyar lemu da makamantansu waɗannan su ne malaman salafiya wanda suka shuɗe da wanda suke a mustawar abin nan internationally da wanda muke da su lokali, babu wani malami kwaya ɗaya da ya goyi bayan irin wannan abin da suke duka malamai suna fada da su cewa abinda suke ba haka bane to kinan kaga ba da zama daidai ba zai yi zama daidai ba a ce kai da kake da digiri kwaya ɗaya a mathematics kana ta ihu akan cewa ga wata formula haka take a ce kuma duka professors na mathematics sun ce kai mawakaci ne ya tafi. nawa za a yi ai ba ma za a fara kallon ka ba kai dan ga da wani dan BSc dinka a mathematics har ma da kyar ka same shi ga professors seasoned academics seasons profession da suka sa abin da suke sun ce ga yadda abin shi kuma ka ce ba ka fasar da kyau abin da ba muke gani ke na yanzu saboda akwai mutane kuma wanda dama a ɗabi'ance suna son tashin hankali akwai mutane da a ɗabi'ance su yan abutu ne yan afasa ne kowa ya rasa duk da za a yi tashin hankali za ka gansu na addini ne na siyasa ne na ƙabilanci za ka iya ganin su gaba gaba ko kuma tsabaragen jahilai wanda aka ruɗe su da rashin sanin addini da kuma hamasar sanyi wa addini hidima da aka shigar da su wannan ayyuka wannan shi gaskata abin da manzo Allah ya faɗa cewa ƙarshen duniya Allah zai ɗauke ilimi amma ba wai ɗauke shi ta hanyar a waye gari a ji kwakwalwa ko zuciyar malamai ta zama kamar corrupt memory ba a'a Allah zai ɗauke malaman ne a waye gari babu su sai a ɗauki jahilai su zama malamai sai su dinga ba da fatawa da jahilci su fata su fata shi ne abin da ke faruwa yanzu jama'a to da haka ce jahamawa haka ce jahamawa jama'a to ana nufin masu ƙaryata sifat ɗayar bauchi da shehu salisa daga cikin malamai a nan ƙasar malamai iyakan malamai wanda suka shahara da ƙaryata sifat haka ce mu'tazila jama'a ana nufin ƙungiya ce ta wasu masu ta'awili da kuma suka kawo ƙa'idojinsu na addinin su daban da na musulunci sa da rukunin da suke tafiya a kansu alwa'ad wal wa'id al'amru bil ma'ruf wa nahy munkar kaza kaza kaza har guda biyar waɗannan su ne rukunan addinin su ka ji su haka a jumlace kamar abubuwan alkhairi amma abin da ke kunshi a cikin su sharri daga ciki shine al'amru bil ma'ruf wa nahyi munkar daga ciki akwai irin wannan aqida ta mu'tazila daukan makami da yaƙan al'ummar musulmai wannan gaba ɗaya ba da musulunci ba haka akwai manzila bainal manzilataini cewa a lahira bayan aljanna da wuta akwai wani gida kuma wanda ba aljanna ba ba wuta ba inda za a saka wanda aikin su bai kai su aljanna ba bai kuma kai su wuta ba an samu takafu'un da hisab a tare da su to waɗannan su ne mu'tazila daga cikin abin da suka shahara da shi akwai kuma ƙaryata abin da ba a gani kamar aljanu da sihiri da makamantansu to duk wani mai ƙaryata irin wannan abu da mai karyata ainihin ashiratu sa'a da mai karyata abin da ke da alaƙa da abin da ya shafi wato ceto ko makamantansu ko ya kira kashe suna Zira. ko bai kira ba ko a ƙila mutazila yake ya kamata musamman wannan kamar yadda misali mafi yawan muna yanzu muna kilimin muna da wasu yarurruka daban ban da hausa wani zai ce shi ba kulla ce ne wani bai rabi wani ba nufi wani ibra wani tibi wani kaza saboda iyayenmu suna da wannan yarurruka amma an haife mu a wurin da mother's tongue yaren al'umma hausa ne shi sa maka gari muna yin irin wannan hausa ko da ba ita ce yaren iyayenmu ba ko to ko hausawa sun ki ko sun so ko mun ki ko mun so ko su karɓe mu ko ba su karɓe mu sunan mu hausawa wannan shine ka'idar scientific da ya ka'ida take sunan mu hausawa yanzu mutanen da muke ambata za ka ji ana cewa wane wane sai ka ji an ce almadini ƙarshen ta bakure shi Ɗan makka ne babu bakure shi asalin ɗan madina amma iyayensu da kakannin sun yi hijira sun zauna madina manzo Allah ya haramta musu dawo maka gaba ɗaya, ko da aka fito maka manzo Allah bai ba wani mutumin da ya hijira dama ya dawo maka ba ya zama ɗan madina for life to ‘ya'yansu da jikokinsu da sauransu sun zama madinawa kuma gani da ka yanzu mutanen kano da sokoto da kwara da mutanen neja da mutanen ina ne da aka haife su a zariya dukan mu zage-zage ne jama'a ko zazzagawa sun yadda ba su yadda ba har da take ko da muna da rago ƙabilanci ƙarya muke sunan mu zage-zage da ka dole ne a ba mu indijin dole kuma a ɗauki a matsayin yan zariya ana wannan discrimination na amma duka jahilci ke kawo shi in ya da ke sabon garin zaria ba zage wajibi ne a bashi indijin sabon garin lokal kamar yadda wajibi ne wanda aka haifa a lagos ba haushe dan kasa wajibi ne a bashi indijin din lagos haka yake a kusa din najeriya saboda dokokin najeriya ba a enforcing din su ne ba aiki da su kabilanci ya mana yawa da hauka saboda dama haɗaka ce ta banza yes na fata mun gane da ke jama'a almuhim wannan malami A'a wannan batacce aka yanka shi saboda waɗannan aƙidu ƙultu ni malam na wajen da magana na eh. ba a duniya ba a sakamakonta ba don ai ana cewa ne suna cewa akwai wanda ke musulmi akwai kafiri akwai wanda ba musulmi ba ba kafiri ba ba sun ce a mutum shiga ba amma an gane abin da kake nufi manzilatun bayan manzilatun cewa shi tsakanin musulmi shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba eh. amma aka je lahira zai shiga wuta in eh, kwarai ko karshe dai take a wuta ba karshe eh, dai take a wuta kwarai haka yake ma'ana suna raba mutane zuwa gida uku ne akwai musulmai akwai kafirai akwai wanda la muslimun la muslimun wala kafir la mu'minun wala kafir amma suka ce daga karke wanda suke yan katigorin ba su nan ba su can za su tike ne a wuta jazakumullahu khair zai ce qultu wa akhrajahu al-bukhari aidan fi khalqi af'al al-ibad har ila bukhari ya fitar da wannan labari na kashe watin al-ja'r dan dirham a cikin khalqu af'al al-ibad lamba na shafi na 69 hind bugun ƙasar india wa darimi da al darami a cikin radu al a shafi na 7 da ɗari da 114 wa rijaluhu thiqatun ghayr abdurrahman ibnu muhammad ibn habib wa abi duka mazajen amintattu ne in banda abdurrahman dan habib din nan da babansa da kakansa duka ba mutane ne da suke amintattu ba qala al muallif zahabi ya faɗa fil mizan yace la yu'rafu haula'i waɗannan ukun duk ba a san su ba majhulai ne lakin qultu ni ku albani sai na nace lakinnahu yataqawwa bil ladhi Adam. amma abin da ya zo a bayan wannan riwayan zai karfafi labarin fa inna isnadahu khairun minhu isnadin da zai biyo baya fi wannan kyau wala allahu zalika jazama ulama bi hadhihi qissa wata kila saboda haka ne malamai suke faɗan wannan labarin yanke dama abin da yake faruwa shi wannan labarin da muka karanta tsakani da Allah <coughs> bayi da isnadi ingantacce isnadi dai ingantacce bayi shi amma magana ta shahara ta shahara shaharar da ɗaukacin malamai suna ba da labarin ta ba sa wani rawar ƙafa kaga dai anan gashi zahabi ya bayar haka muka ji ibnu ah, al bukhari ya bayar haka an karanta al-bidayatu ha ta ibnu kathir ya ba da labarin haka a cikin littafin ainihin tarihu madinatu salam na khatib bagdadi shi ma ya ba da labarin haka haka a cikin dukkan littattafan tarihi da suke tarihin wannan yanki ko wannan zamani da a aƙida duk inda aka ambaci ja'adu ɗan dirham za a ce ga abin da ya faru da shi to dama tunda raunin ba rauni ne na gaba ɗaya mutuwa murmus ga labarin ba rauni ne wanda za a iya samo abin da za a ta haɗa ya tashi kuma tunda ba kissa ce marfu'iya ba mawqufiya ce labari ne wanda yake na wani abu da ya faru to malamai suna sassauci wajen karɓa din amma keke da keken riwaya to kissa ba ta da isnadi ingantacce shine abin da yake ishara kai fa qala al muallif fi tarjumat al ja'd min al mizan da ka shi kanshi zahabi da yazo tarihin ja'd dan dirham al mizan da ita sai yake cewa wa tabi'ahu al hafiz fil lisan ibnu hajar ya bi shi akan wannan bayani a cikin lisanul mizan yake cewa adaduhu fi tabi'ina al ja'd dan dirham yana cikin lissafin tabi'ai mubtadi'un mubtadi'un dan bid'a ne dalun batacce za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalilan yana cewa wai Allah bai riki Ibrahim khalil ba walam yukallim Musa wai Allah bai magana da Musa ba faqutila ala zalika bil iraqi yawman nahl shine aka kama shi aka kashe shi a ƙasar Iraki ranan babba sallah wal qissatu mashhura zahabi da ibnu ah, hajirin suka ce kisa ya ce to kaga su ma sun bi akan wannan magana jihadu din nan kamar da muka ambata malami ne jama'a ba jahili ne. da akwai sarkin musulmi Marwanu himar karken sarakunan banu umayya wannan jihadu din shi ya horar da shi shine malamin shi shine royal abin nan din shi eh, eh, eh, scholar da ya koyar da shi da aka ustaz din shi ne har ma ana ce mishi al-ja'di ana danganta shi da shi ana zuwa ga malamin nan nashi ne ya fara kawo wannan bid'a shi dan dirham ya fara kawo ta cewa Allah bai magana da Musa ba Allah bai dauki na Khalil ba baya ga Zahabi al-Imam al ne a cikin littafin tarihi shi ma kai ce kana zindikan haka kuma Zahabi ya faɗa a ɗaya littafin nashi tarihin Islami ke cewa mubtadi'un dalil asalin shi mutumin Khurasan ne kamar ka ce a yanzu kasar ainihin afghanistan kenan ko kasar iran an ba da labarin shi cewa ya zo ya ɗan yi karatu sama-sama da ƙiƙar wannan bidiyar a karanta littafin ibn kathirin hakanan tarihu ainihin ibnu asakirin a dimashki a cikin littafin shi mai suna tarihu madinatu dimashki wannan ja'adu an ce ya koyi wannan aƙida mummuna ne daga wani mutum mai suna bayan ibnu sam'an wanda asalin bayanu ɗan sam'an shi kuma ya koyi wannan daga ainihin wani mutum mai suna ƙwalut ibn ukhti a labid ibn al-a'sam labidu wanda yawa ibn al-a'sam wanda yawa annabi muhammad sallallahu alaihi tsaki wannan bayahuda to ɗalibin shi kuma ɗan gidan shi shine ya koya wa bayan ɗan sam'an wannan baka akida shi kuma ya koya wa ja'adu shi kuma jihadi ya shigo da shi cikin gidan musulunci shi kuma wancan a bokan nan an ce ya koya ne a wurin wani bayahudi a ƙasar yaman da haka aƙida ce wanda asalinta ba a aƙidar musulmai ba ce ta shigo ne a hankali a hankali ta saka ta zo cikin musulmai yanzu kuma aka waye gari ana ganin ta kama aƙida karɓaɓɓiya galibin abubuwan da muke a yanzu suna da irin wannan tarihin jama'a abubuwa da dama a cikin ɗabi'unmu da tunaninmu da ra'ayoyinmu mun manta ma asalinsu Allah ya tsare mu anis surri to ga ɗaya riwaya da yake cewa ta yi ƙara waccan ƙarfi daga surri ibn yahya kala khatabana khalid al-qasri wa kala khalid ibn abdullahi al ya yi mana ainihin hudu ba ranar sallah a ƙasar iraki sai ya ce in sarifu ya jama'a kowa ya koma gida ila bahayaku ku je ku yanka layyaku taqabbala Allahu minkum ubangiji Allah ya karba muku fa inni ni kuwa mudahhim bil ja'ad zan yi layya da ja'ad ne wa zakara al qissata ya ba da labari kamar da aka ambata a can qala al musannifu qara'tu fi kitabi rad al jahmiya li abd arrahman ibn abi hatim al razi sahib at tasanif yace na karanta a littafin ar-radd al na malam abd arrahman dan abu hatim al razi malam dan wannan wani babban malami ne daga cikin manya-manyan malaman sunna da hadithi babban malami ne sa'an sa al-imam al-bukhari ne duk da yake ya mutu shi daga baya kwarai baban shi malami ne abokin baban shi malami ne suka zo suka ɗibga mai ilmomi masu ɗimbin yawa littafan shi suna nan tafsirin shi littafin jarhuwar ta'adi littafin kaza da sauransu sanda yake koyan karatu a gun baban shi kamar da aka ba da labari bayan baban ya dawo daga ainihin a yawon duniya da ya tara karatu baban yana cikin bayi yana wanka ko yana fitsari ko yana bayan gida yaron yana tsaye a wundan bayan yana ci gaba da karanta karatun baban yana sauran shi ma'ana ba a dakatawa ko da shiga bayi ko da shiga bayi ba a dakatawa ana karatu shi za ya tara karatu mai yawa abdurrahman kenan ibnu abi hatim razi Allah ya gafarta mishi to a cikin littafin shi shine ya ruwaito da isnadi cewa حدثنا عيسى بن أبي إمران الرملي قال حدثنا أيوب بن سوير عن السري ابن يحيى قلت نيكو سينتشي إن جزاها بيكينا وهذا إسناد رجاله موثقون وأن إسناد maza janshi ma abin amincewa ne gairu isa ne gairu isa haza fa qala ibnu abi hatim fil jarh wa ta'dil in banda isa wannan ibnu abi hatim ya faɗa in ji albani a cikin jarhuwar ta'adil ya ce katabtu anhu bin ramalla fa nazara abi fi hadisi fa Ya yadullu hadithuhu annahu ghairu saduq fa taraktu riwayata anhu ibnu abi hatim yace na je garin ramalla a kasar ainihin palestine kenan ta yanzu na koyi karatu abun wannan isa din nan isa dan abi imrana sai na zo na ina babana karatu wannan karatu da ya kalla ya kalla sai ce hadisan shi na nuna cewa wannan bai sa abin da yake bai da gaskiya sai na watsi da ainihin riwayarsa qultu wala alla riwayatahu anhu hadhihi alqissa li'annaha laysat hadisan marfu'a ci kaga ya ce ya yi watsi da riwaya daga gare shi ya aka yi ruwaito wannan kisa daga gare shi saboda watakila wannan kisa dan ba hadisi ce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga za iya karba babu laifi wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai lokaci ya yi kuma ku duba Eh? to tunda kan gaba ne bari mu saurara saura minti biyar amma bari mu tsaya saboda kan gaba ne insha Allah sai mu tashi Allah ke mu kasu na gaba a ainihin wato a sabuwar gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi